yankin da na tsance kaina ina rayuwa a kai da ka ci kusan babu waɗanda ake karantarwa don wannan na cikin abin da ma ya ƙara sa nake ba TikTok muhimmanci don wani lokaci a nan nake samun ɗaliban ma ni da nake karantarwa mm. to amma dai ni asali abin da ma na fi iyawa kenan ban san wata kasuwa ba sai daga baya ma aka fara ta ni malamin makaranta ne kuma alƙur'ani na fi karantarwa abu biyu ne ya fi bata man a rai mutum ya zo ya fake da addini yau da 'ya'yan mutane cikin kamala wannan abin yana mugun bata mara rai matuƙa kawai in kai ɗan iska ne kawai ka ce ɗan iska ne kai barikin ka idan kuma kai ba ɗan iska kakka fake da wannan ka breaking heart na zuciyar wata yarinya amma akwai wani abin da nake gaya mutane ce don Allah kun gani ma ina sun mun magana a waya aka zama kuna tare da Hamza Ibrahim wanda aka fi sanin shi da Abu Khalifa menene dan takaitaccen tarihin rayuwarka to ni dai asali an haife ni a jihar kaduna sannan kuma na yi karatu a garin katsina kuma a nan na tashi sannan kuma na yi karatu a ƙasar nijar sannan yanzu ina karatu a ƙasar turkiya yaushe ka shiga manhajar tiktok na shiga manhajar tiktok shekara biyu da ɗan wani abu kaɗan da suka wuce lokacin da na koma hutu na je turkiya na kammala hutuna daga nan najeriya na je turkiya ta dalilin wani abokina na fara tiktok duba da cewa na ga yana yin live sai na ce buɗe man in gaya yake akwai wani abu da ya ja hankalinka ya sa ka shiga tiktok a wannan lokacin to kai tsaye dai ah, ba zan iya ce maka ga wani abu da ya ja hankalina ba saboda a karon farko ban fahimci menene hakikanin tiktok din ba don wannan abokin na na faɗa ma cikin zolaya ma na ce masa ya buɗe mani in ga ciki to bayan na shiga na ga ciki to sai na fara tunanin wace irin gudunmawa ya kamata na bayar wace gudunmawa kake bayarwa a tiktok to gaskiya a karon farko na fara duba wasu abubuwa da suke da alaƙa da tarihi musamman na ce maka inda nake karatu a yanzu ƙasar turkiya ne kuma ƙasa ce wacce take da alaƙa take da tagomashi na abin da ya shafi alamu na kayan tarihi wanda suke da alaƙa musamman da musulunci inda nan ne daula ta ƙarshe na musulunci wanda ta tsaya daga nan ne ita ce daula ta ƙarshe ta musulunci ana. to na fara ƙoƙarin zuwa wuraren tarihi don ɗaukar videos da kuma wayewa al'umma da kai domin su sami ilimi akan abin da ya shafi wannan shine abin da na fara da shi gaskiya to sai daga baya kuma na shigar da abin da ya shafi karatun alkur'ani karantar da al'umma kusan zan ce lokacin da nake karanta alkur'ani a live zaka isa mun wuce mutum ɗaya biyu yake zuwa yana saurara ba kuma ban san wani me yi ba kafin ni ban ce ni na fara ba amma ni lokacin ban san wani me yi ba kafin ni dan abin ya zama bako haka a lokacin hmm. to daga baya kuma sai zama ah, wayar da kan al'umma nasihohi wasu abubuwa da mutum zai iya karuwa da su wanda yawanci suna faruwa ne a live dan ban fiye aje bidiyo gaskiya ne hmm, idan aka yi maganar karatun alkur'ani a tiktok kamar mu da muke yan waje wanda ba ma ciki za mu ji wani bambar kwai hmm. shi dama ana karanta alkur'ani a cikin tiktok to gaskiya kamar yadda na faɗa maka a lokacin din lokacin da na fara sai mutum ya daure eh, sai mutum ya daure dan abin ya zama bako lokacin da na fara yi domin abin da ake yi daban lokacin ba a karanta alkur'ani amma yanzu gaskiya ba wani bakon abu bane ba domin kusan har waɗanda ake kallon su kaman ba su da alaƙa da abin da ya shafi irin wannan tarbiyyar to ya zama musu kaman ma fashion su ma a gidansu su samu wata rana da za su ware don arka karanta alkur'ani shin kai ma a bayan fage makarancin alkur'ani ne ko kuma ɗalibin alkur'ani ne ko kuma da yi kana kai ɗalibi ne kuma kana karantar da shi. A gaskiya ba zan gushe ba ina matuƙar tutiya duk da dai yanzu akwai abubuwa sosai a kai mm. wasu abubuwa aka karkata kansu ba lokaci da kuma environment da nake rayuwa inda eh, eh, yankin da na kai kaina ina rayuwa a kai za ka ci kusan babu waɗanda ake karantarwa don wannan na cikin abin da ma ya ƙara sa nake ba tiktok muhimmanci don wani lokaci a nan nake samun ɗaliban ma ni da nake karantarwa mm. to amma dai ni asali abin da ma na fi iyawa kenan ban san wata kasuwa ba sai daga baya ma aka fara ta ni malamin makaranta ne kuma alkur'ani na fi karantarwa zuwa yanzu kana da kamar ɗalibai nawa a tiktok waɗanda idan ka shiga za ka yi bidiyo ko idan za ka yi live za su kasance suna tare da kai har lokacin da za ka gama gaskiya in na ce maka ga su <laughs> zai iya yin kuskure amma gaskiya suna da yawa don wasu kama manta da su ka manta da ka taɓa karantar da su hmm. inda na ɗan kwana biyu ma ba na yi sabida yanayin wasu abubuwa to ya abin yake kasancewa kana bude live din ne su ma su bude mics din su ka faɗa su faɗa kamar yadda ake a islamiyya ko kuwa yawanci waɗanda na fi dasu da su shine waɗanda suke sun haddace alƙur'ani kuma karatun ya zube mm. yawwa su na fi alaka da su kenan za iya sauke alƙur'ani zamu rika karatu mai yawa Zamu mu sauke alƙur'ani a cikin kwana bakwai kwana takwas kwana goma wani lokaci wata ɗaya mm. akwai ma wani tsari da yawwa kamar musaffa mm. akwai wani tsari ma da na kirkiro shi kusan kafin ni ban san wani yana yin sa ba kuma har yanzu ban san wani mai yin shi ba mm. karance alkur'ani a cikin wuni ɗaya a zama ɗaya ko kuma a zama uku ko a zama biyu kuma duk a tiktok din irin ranaku masu falala kamar ranar arfa na san ina zaune bana komai a lokacin to sai mu zauna sai mu ta karatun alkur'ani har mu sauke sai mu rika karatu kamar irin namu na gida kamar irin na allo haka da dan sauri dan ai mm. sauri a kammala ma'ana idan wannan ya kama ya izo kaza sai wannan ya kama ya fi kaza wannan ya kama ya haka tabbas haka muke mm. shin akwai wani kalubale da ka fuskanta a wannan karantarwa a TikTok ta littafi mai sarki to gaskiya kalubalen da zan iya cewa na fuskanta shine farko ne irin yanayin yadda mutane suka karba abin gaskiya da suke kallon shi to in banda mutum ya kyautata niyyarsa to hmm. inda ta mutane ke da sai ya daina to sai kuma karshe karshe da na fara karantar da wani littafi da yake bayani akan abin da ya shafi shaidanu da aljanu da yake ina da dan haka sani akai a baya musamman to sai na ga kamar wasu masu dan yaudarar yan mata da bokanci haka to sai na sa littafin don in rika faɗa musu magunguna na musulunci da na sani kyauta to gaskiya wannan abin ya nemi ya bani wahala kwarai da gaske domin sai da aka nema a matsa man ko a rika cewa a yi alaƙa da ni ko a rika min tambaya ta baya fage wanda kuma hakan ziban wahala to sai dai wani dan uwa na wakilta ya rika magana da su gaskiya ni ban rika magana da su ba in akwai abu mai muhimmanci sai sanar da ni a kwana-kwanan nan akan ga kamar ana ko musabaka zan ce ko kuma ita ma dai wani dan daura ta karatun alkur'ani a tiktok hmm. kuma kuna cikin na gaba-gaba da kuke hada irin wannan mija hankalin ku ka fara hada irin wannan karatu Wannan lokaci zuwa lokaci a TikTok? To a karin farko dai ni ba ni na kirkiri abin da ya shafi musabaka ba. Wani dalili ne ya sanya wani bawan Allah ya zo ya shirya musabaka din kuma shi manufarsa daban take to sai tafi bin mu da abin bai ba da kyaututtuka ba na musabaka. Hmm. Alhamdulillahi da mu da waɗanda muke tare da su akwai ɗan uwa malam Abu Hafsa da kuma wasu wanda ba sai na ambaci sunansu ba saboda yanayin lokaci mun haɗu mun haɗa kyaututtukan muka ba mutane shi kuma muka bar sa da halinsa daga wannan ya buɗe ɗan ba na fara shirya gasa karatun alkur'ani na ma'ana bayan karatun Al-ƙur'ani da kuma karatun wasu littattafai akwai maganar ko azantarwa ko kuma tunatarwa game da abin da shafi addini ko kuma kiraye-kiraye ko kuwa iya karatun kuke yi gaskiya abin da zan faɗa maka kusan da naga ana yawan karatun alkur'ani gidaje da yawa sun karɓi wannan wani mm. abin da na karkata wajen mai da hankali a kansa abu biyu ne ƙarshe ƙarshe yawan wayar da kan al'umma a cikin abin da ya shafi rayuwa mm. yawan wayar da kan al'umma wannan shine abin da karkata a kansa kuma wannan muna yi a fili muna yi kuma a ɓoye domin wani lokaci babu buƙatar ka fito ka bayyana abin da kake yi domin wani abu sai dai ka ya bayan fage. Mm, wayar da kai kamar misali a bangaren soyayya ko kuwa dai bangaren kasuwanci ko kuma bangaren zamantakewa tsakanin al'umma wani bangare kuka fi karkata. gaskiya na fi karkata a cikin abin da ya shafi zamantakewa musamman ta aure da kuma abin da ya shafi soyayya wacce ba ta gaskiya ba. Mm. musamman harkar yaudara tana yawan shigowa. Mm. kana samun irin waɗannan kisa-kisan? na maganar ka sulhunta tsakanin masoya ko kuma wadda ta kama ƙara wani saurayinta da yau da ta ko kuwa kusan kaman kaman kana kusa hmm. <laughs> dan gaskiya musamman ne abin da ke yana taba man zuciya bana son ga wani yana da alaka da addini yana fakewa da wannan hmm. to na sha na yi sulhu da ni da wancan dan uwa mallam Abu Hafsa din hmm. alhamdulillah mun zama kaman ƴan uwa mun yi sulhu ta bayan fage wanda ba ba ɗaya ba ba biyu ba akan abin da ya shafi wannan dan akwai wanda ya rika zuwa na amsa mai yan mata kuɗi ta bayan fage kuma da sunan soyayya kuma shi ma a TikTok ɗin kuka kuma aka yunkurin fallasa shi kuma yana da alaƙa da Alƙur'ani to saboda haka mu su suna wasu wanda suka kawo ƙara suna ganin girman mu to haka muka amfani da wannan damar sai muka kashe kes ɗin dama musamman 'yan mata suna da wani ɗan ƙaramin zargi game da malamai makaranta alkur'ani a tiktok hmm. kasancewar irin kamala da suke da ita na cewar akan same su da kyasa-kyasan soyayya hmm. a ganin ka me yasa ake samun irin waɗannan kyasa-kyasai ne na ko yaudara ko wani makamancin wannan gaskiya yawanci matan da ake samun wannan matsalar da su mazauna saudiya ne yawancinsu dan ba wani kes wanda na kashe wanda ba na mazauna saudiya ba ne hmm. su kuma matsalolinsu suna ayyuka ne a gidaje ba su da hanyar da suke samun alaka da maza kuma suna son su aure suna son ko su aure a can ko kuma suna dawowa na to da ɗabi'ar mace dole ta nemi mijin aure wannan lalurar take sawa su yi soyayya da wasu online to shi yasa amma nake dan musu uzuri akalla mata nawa ne suka ce suna son malam a TikTok wani hmm. <laughs> na ga wannan a matsaga <laughs> game da wannan <laughs> ba zan iya ba kai magana iyali ba to da akwai ko kuma alhamdulillah kamar zolayi wasu da mm. nake faɗa mun ya aure tun lokacin ana yin aure mm. <laughs> suka ce yanzu ba aure ake ba alhamdulillah ina da iyali guda biyu mm. da kuma yara guda takwas akwai bukatar da jimawa alhamdulillah zaka cike nan gaba ko ko iya biyun zaka tsaya to wannan wani abu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu ne da mutum zai lazumta ma kansa mm. amma dai kuma dama ita ke badawa a rayuwa mm. kamar a bangaren karantar da alkur'ani da kuma sulhu tsakanin musulmi a tiktok da ma bayan fage duka mm. wani nasara za ka iya tunawa ma ka samu wannan fage gaskiya akwai wata nasara kan abin da ya shafi sulhu kunci sururi guda biyu nasara ta farko shine ne ta wancan bawan Allah wanda yake ana ganin shi da suna alkur'ani ko suka eh, ya amshi kudin wasu da sunan soyayya kuma makaranta alkur'ani ne to sun yi niyyar su zo su fallasa shi a cikin waɗanda yaudara tunan suna da yawa kuma in sun fallasa shi duk masu alaka da qur'ani za a kalle su haka to abun kuma ya neme ba mu wahala dan akwai wata da yaudara babu Hausa ba ce cikakka to kuma ta ɗauki abun da zafi wallahi ta ce sai ta fallasa shi to mun samu nasara gaskiya ta ji magana mu sannan sai na ƙarshe shine wanda akwai wani rikici da ya shahara guda biyu yana trending a ɗan shekaru ma tun kafin ko zuwan tiktok sosai ana wannan rikicin sosai na wasu mata mazauna saudiya to shi ma wannan na samu nasara kwarai da gaske wajen nasihantar da ɗaya daga cikin ɓangaren kuma ta ji nasihar kuma gaskiya ita daga ɓangaren ta an samu sanyin al'amarin ya dakata kwarai da gaske wannan su ne manyan nasarorin zan iya tunawa a wannan ɓangaren me za ka ce game da irin alaƙa ko kuma auratayya da ake ta a tiktok to ni ina kallon auratayya da ake ta a tiktok kaman normal rayuwa ne idan masu hankali masu natsuwa masu kamala kuma suka kyautata niyya su za su yi aure zai yi nagarta in a fili ne in ba a ko ba a social media ba haka zalika a tiktok din shi ma in an kyautata niyya zai yi nagarta ko akasin haka ma hmm. kwana-kwanan na akwai irin wannan aure da aka yi ko da ce ba na aka kulla ba amma dai anan magana ta shahara kuma aka yi auren hmm. wanda kafin auren an ta so kan lamarin ana cewar sai ya balle sai ya arraba sai an yi waya kuma sai gashi ta faru wani kokari kuka yi wurin ganin an samu daidaito ko kuma kun sulhunta wanda a fili take auren sadiya haruna da kuma jifresh to gaskiya mm, eh, kamar abin da ya shafi wannan auren ba wai ire-iren shi muke tsoma baki a ciki ba mukan sa baki a cikin wasu abubuwa da muke kallon alamu za a samu nasara a kansu mm. musamman waɗanda suke muna kallon suna da kamala a cikakka kuma muke ƙoƙarin mu ga cewa suna sauraron maganar mutu amma su waɗancan akwai yiwuwar ma cikin su ba kowa ya san mu ba kuma abubuwan da su suke yadawa a TikTok ya shan bamban da kuma mu hanyar da muke kanta mm. wannan shi in ka lura duk yawanci yara ne waɗanda suke kallon mu da kima kuma suke jin maganar mu hmm, kukan je mu magana ne dai inda take da tasiri hmm, kun yi kokarin gwadawa ko ku jarraba ba mu da alaka da muka ba mu da alaka da wannan din shi sanya ba mu jarraba ba ba wai dama mu ke zuwa mu kai kan mu kutsa kan mu a hmm. cikin irin waɗannan abubuwan ba mukan kauce ma abubuwan da za su taba mu mutunci ba su da wata fa'ida domin abun ba wai neman suna yasa ake yin abun ba idan aka ci gaba da samun irin ku masu da'awa da kuma koyarwa ta addinin musulunci a cikin manhajar tiktok kamar daga nan zuwa wani lokaci kake gani al'ummar mu ta arewa da al'ummar musulmi za su sauya daga abubuwan da suke wanda ba daidai ba gaskiya idan aka samu kyakkyawan sauyi a social media ba ai wannan yana nuna cewa al'ummar ta gyaru ma domin wannan tiktok din yana nuna mecece al'ummatu saboda haka ina kallon eh, lokaci ne gaskiya wanda yake da ɗan buƙatar ya ɗan ɗauki tsayi domin al'amarin rayuwar ya lalace da yawa akwai buƙatar a yi shiri mai kyau new generation da ake cewa to akwai buƙatar haka tunda waccan al'ummar dai ta tiktok to ita ce kuma al'ummar nan da take rayuwa a wajen tiktok me ya fi bata maka rai a tiktok abu biyu ne ya fi bata man rai hmm. abu na farko wancan abin da na faɗa maka mutum ya zo fake da addini yau da 'ya'yan mutane cikin kamala wannan abin yana mugun bata mar matuƙa kawai in kai ɗan iska ne kawai ka ce ɗan iska ne kai barikin ka idan kuma kai ba ɗan iska kakka fake da wannan ka breaking heart na zuciya wata yarinya wannan kenan abu na biyu wanda ake ke faruwa a kwana-kwanan nan irin yadda matasa yanzu waɗanda ba su da ilimi ba su san komai ba a addini suka mai da mutuncin malamai na duk wace ƙungiya izala ne ko ɗariƙa ne ba komai ba ne za a kafe hotunansu a ci mutuncinsu wannan abin yana matuƙar ƙona mare ƙwarai da gaske da za ka samu dama wace hanya za ka wurin gyara irin waɗannan abubuwan da zan samu gyara abu na farko da zan yi abu na farko da zan yi shine su malaman da suke yin nasihohi malamanmu daga kowace ƙungiya zan yi masu magana ne in ce masu idan suna magana ko suna isar da saƙo don Allah su yi nazari su rika kallon cewa ba mutanen da ke gabansu kaɗai wannan saƙon zai je musu ba akwai waɗansu mutane masu ƙarancin ilimi da suke a tiktok kuma sun tare a can wannan kenan sannan kuma zan yi ƙoƙari kenan in gyara wancan abin da na faɗa ma yana bata min a wanda ake kafe su hoton ɗin malamai masu ilimi kuma ana cin mutuncinsu waɗannan su ne abubuwa guda biyu ta wayan juna ne. To da ƙarshe wace shawara za ka ba wa matasa da suke amfani da manhajar TikTok ta wata hanya da ta ɗan saɓa da koyarwa addinin musulunci a TikTok? Shawarar da zan ba matasa cewa su yi nazari kwarai da gaske su da kansu su duba irin rayuwar da muke ciki goben Allah kai mu su ne manyan gobe idan ba su gyara halayyarsu ba idan ba su san me suke yi ba to babu shakka gobe mu za ta zama ta fita yau muni to su yi kokari su ga ya za a yi su inganta rayuwarsu don su ma su amfana kuma su amfanar a gobe.